Bakuncin wa ya samu? Ya samu bakuncin barista Aisha Ali Tijjani. Barista Aisha, a takaice ba mu labarin. To, a takaice na yi primary school a Kano na Samadi International Nursery and Primary School. Na gama na je Kano State Foundation Girls Junior Secondary School. Daga nan bayan an yi JS examination na tafi Science School a kano mu ne first set a kano bayan an raba kano da jigawa an samu wata taure da jahun sun tafi jigawa so an yi creating kiri da garko mm. as two science schools for kano so i was opportune to attend kiru girls science secondary school bayan an kammala mm, secondary school mm. sai me aka yi na tafi na je kas na yi IJMB. Me yasa kika je CAS ba ki nemi jami'a ba? Jami'a to ai ban dade a CAS ba kin san lokacin sai ka yi jam hmm. a bayan shekara ɗayan nan sai an zauna. Hmm. To kuma iyayenmu da yake dai Allah ya sa an yi boko ba sa son wannan zaman shekara ɗayan a gida. kafin SSCE ko eh. ka hada da jam ka eh. tafi ka samu admission mm. usually kana dan shekara ɗayan nan mm. to wannan shekara ɗayan da ka fito sai ka tafi CAS sai aka kai na CAS na samu ne IJMB mm. alhamdulillah daga nan na samu admission ABU Zaria to read eh, to study medicine to amma kuma Allah bai kaddara mun ba lokacin biyun da first child babana yana ganin ba zai iya haƙuri in tafi zariya ba. Ke ranki eh, likitancin ya so ya karanta? Ni likitanci nake so kuma sciences na ma a secondary school. Bayan nan baya son in yi nesa da shi muka nemi mai samu a BUK suka ce a bincike BUK a jam dina mm. as my one of my choices ba so ba zan iya wannan transfer din ba. Eh. <laughs> sai suka bani physics daga nan ya ce a shi kawai let me go for a professional course hmm. sai ya bani ya nema mun kuma na samu admission lo a dai wannan shekarar a dai wannan shekarar to ba lawa kika ba lawa kika so ki zama ba ya kika ya karatun ya kasance ne eh, gashi an gama amma an yi na so koko an yi kawai dan dai abin da aka samu ne a wannan lokaci. Eh to, na so in bi colleagues ina because of my ambition that to God has decided. Mm. in zo nan in karanta do which I feel is good for me yanzu da na gama I think that is what Allah has chosen. Abinda Allah ya zaɓa miki kenan. Yes. Ganin baki da background a harkar lawyer ya an fuskanci matsala wajen koyon karatu? Ko kaɗan. to dama wanda ya sciences wani karatu ne kuma zai gagare shi an rage masa yawa an rage maka aiki ne ah, to ba physics ba biology ba chemistry ba mathematics to ai yanzu karatu ya sauki ko duk wannan babu su ah, gaskiya babu matsala karatu is okay da abin da aka samu za a karanta kuma da izinin allah an an fita na gama da second class na samu admission na tafi law school hmm. shi ma successfully a wannan shekarar na gama na dawo to bayan an kammala karatu hmm. na batun aiki eh to bayan na yi service a nan legal ta kano to kuma sai na zo ina musu part time ba ni ma da interest a litigation din sosai ganin yadda yake ɗaukan lokaci daga nan kai nan daga hmm. nan sai na ga development I have more passion in lecturing ki koyar kenan eh in koyar don haka sai kawai na zauna ina musu part time har Allah da sa ya sa su dauke ni daga baya mm. bayan dauke ni ban shekaru kusan shida an dauke ni haka sai kuma na koma na commercial masters mbcl mm. kuma na llm mm. dina yanzu a final year dina ne a wajen aiki ana fuskantar matsala tsakanin ma'aikata maza ba sa yi muku kallon ke mace ce ba za ki iya ba ayo dama ai wannan in dai mace ce ta saba a kano da gaske da da gaske mana ta saba ai duk inda suka gan mu ba mu iya ba ne kawai mm. kuma ma ba ba mu iya ba kawai ba ma kuma za mu iya ba sannan kuma ane mana kallon ba ma mu cancanta mu zo gurin ba bayan sun manta aji ɗaya muka zauna mm. jaraba ɗaya muka zana kuma wani ma kafi shi kokari mm. kuma sannan sai an zo aiki saboda karfafa eh, da iyaka an fi mu karfi sai kuma a nemi abin nan din a mana a kasa da mu ko a dinga nema ana tunkuɗe mu gefe da aka nuna miki haka shin kin ja da baya ko kin tsaya a dan me yasa zan ja da baya bayan makarantar da kai makarantar da qualification din takardar da aka baka ita aka bani hmm. to me yasa zan yadda cewar ma ban iya ba wasu mu suna da tsoro su yadda ito eh kuma su zo suna ma shakkun kansu mm. da gasken ma ba su iya ba mm. saboda societal problem wani al'adarmu ne na kullum namiji yana placing mace a karkashi a ƙasa ana kai ta gefe irin ba ta cancanta ta zo society ba mm. to sai kaga wasu suna ɗan gefe-gefe amma in kai gefen nan dama neman dama ake atake ka yawwa sai atake ka tuni ma za a manta da kai a aji kuma fa a wani aji a koyarwa a cikin aji da oh. ɗalibai eh. yanzu za ki ga ana samun ɗaliban da ba sa mai da hankali ko kuma za ki ga yawanci akwai wayoyi a hannunsu ya kuke karewa da muna kai matuƙa wajen maintaining having class control hmm. matsalar da muke samu guda ɗaya ce ɗaliban sun wa ajin yawa hmm. to kin ga duk inda aka ce malami ya ɗebi ɗayan da ba zai iya ba hmm. to daman za a samu wannan matsalolin yanzu wanda yake gaba ya san kana kallon shi ai ba zai yi ba hmm. amma wanda yake can cikin baya ba yawwa ko ma kana ganin shi ba lalle ka ga me yake ba hmm. in ka hango shi in ma waya ka gani kan ka zo kansa ya boye ta to kin ga wannan ba za ka iya ba muna dai mutukar kokarin mu ga mun yadda za mu yi amma saboda yaran sun yawa fa gaskiya wani abu baya yiwuwa to a takaice a ƙarshe <clears throat> wacce irin shawara zaki ba mata musamman masu tasowa kan eh, ilimi da kuma cimma muradansu na rayuwa a mata su dage su yi karatu saboda ba mu da wata mafita da ta wuce mai karatu ki tsaya da kanki ki dogara da kanki zancen ki dogara wani zai miki ko wani zai yi zai baki jin daɗi ko kwanciyar hankali bai taso ba ki zauna ki yi abin da ya dace mu duba abubuwa ba wai lokaci ne na discussing matsalolin rayuwa ba amma idan aka duba za ka ga cewa idan mace ta dage ta karatu abubuwa da yawa suna zo mata da sauki tunda tana samun nata na kanta kuma za ta yi yadda take so ta taimaki kuma wanda take so alhamdulillah baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.